yi kishi kasan mu shi ne muke so aiki kuke so gashi an wasa ce ya bismillah Allah kujara jam'ina Nijar lale eh, wanga taro ya halarto duka ƙungiyoyi na radiyo wanda muke aiki tare da su kusan radio 23 da masu zaman kansu da kuma radio na karkara don su ne muka gayyato muka zo mu yi zaman taron wannan taron su eh, wannan zaman taro ka san a kullum in kuna aiki tare mutane yana da kyau ku haɗu ku ɗan tattamna sukan ta da aikin don saboda a tsara takardu na aiki su yi kyau kuma shi kan shi aikin in ana yin shi shi ma a yi shi fuskan tsari kenan fuskan wannan ne ya samu ka ce to ya kamata mu samu tattauna tare su mu gwada musu eh, hanyoyin da muke so a bi da kuma alƙalmin da muke son mu samu a ƙarshen wannan aikin Allah za mu ta dai tsawon ranar yau in Allah eh, gurin da muka sa gaba lalle shine in aka kare. kowa ya kasance mu duka mai radio kusan 20 da wani abokin da muke na ya kasance kowa mun yi fahimta guda mun son ga irin alƙalamin da muke so a ƙarshe shine gurin mu in kowa ya gane kuma kowa ya je aikin shi da ya kamata to alhamdulillah gurin mu ya ci matalin ake kawo masu kyau ne ake kawowa ba a kawo wa matalar da ba ta da kyau masu kyau ake kawowa ba a kawo yan tayi rami ƙasa ana mutu gyara mai kyau a shi fan mai kyau za a zamu za ana mata koti biyu ana rikisa ana yau su kawo mu gyara matela to sadifan eh, da mata da maza har da malar tijo libye kayan da muke aiki da shi da kamfani ake doshi kuma kayan aiki da sabi ne joli ne proper ba su da matsala ko kaɗan kuma saboda kayan namu masu kyau ne mu gaskiya wanga aiki ya kawo mu ci gaba fuskar rayuwa saboda ya hana mu zan banza da wuyi saboda matashi in bai da sana'a akwai matsala sai shiga wani wani yanayi amma mu gaskiya yanzu masha Allah mun gode ma Allah saboda sana'a da muke ga ta mutala na muke ci kuma na muke sa ciki to eh ana samun matsaloli kun saboda harkar rayuwa ce ana samun matsala saboda mutum sai ka maka abu sai ta shi ka gaje a da aje tsohon matala gaje da tsohon matala kuma kai hayo in ya baka randevu kai baka gyara ba sai ta ganin lahinka yayin aka yi kai baka gyara ba kuma kada a bashi randevu shi kuma sai kyale ka kenan haka bai ba muna addu'a Allah ka musu saboda duk wanda bai aikin yi muna addu'a Allah ka mushi sana'a yi to ina musu fata wanga aiki nau tun wanga aikin nau gaskiya mai kyau ne tunda mu gaskiya yare ne a kuma masu gidajen suna nan mu yaran su ne eh su suka aza mu kan waga sana'a ta waga sana'a kenan ci gaba ne mu a rayuwar mu mun tarra mayan namu suna sana'a sai suka jawo muwa suka samu ga sana'ai kenan masha Allah mun gode ma Allah kenan wanda bai da aiki eh, sai da uwan shi ya jawo shi ga aiki kenan mun ma wata rana an tanki insha Allah muna da tan eh ko kannan mu ko ƴan mu haka in Allah mu ci gaba kuma muna kawo su ga sana'a ta mu ko da a ce wata mun mutane saboda yau gushin gushin ne duniya wani yau kai ne yau wata ran kai ba kai bane a yau abin da ya tara mu nan shine muka kawo ma lokal inda muka yi karatu muka kawo musu taimako na split guda a sa ma malaman makarantar saboda suna dan hutu cikin zafi kuma muka tambaya menene gudunmuwan da muke iya mu kawo a matsayinmu na kungiya me muke iya mu kawo mu wanga makarantar sun ka ce lalle akwai kilasoshi waɗanda suna da matsaloli tabulluka sauran ba su yi babu uh, fanka da sauransu muka zo muka kawo tabluka muka damka ma waɗannan klasoshin uku muka sa musu ventilator muka sa uh, plafon aka yi siminti aka yi komi da komi wanga aiki ya ta ya taso muna kudin da suka kai miliyo uku da jika ɗari hudu a bayan wannan na split din da muka kai ma professor suma tuwa shevo ya kama muna shika ɗari uku kenan kungiya wadda cikin shekara uku ta zo ta kawo ma makarantarsu abin da ya kai miliyo hudu sai mu ce gaskiya yau muna murna muna gaida malumma muna gaida 'yan makaranta da waɗanda muka gayyato duka muna gaida su allah gwada muna muyi kuma abin da ya fi wanga